فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da wahaluwa a cikin wani masallaci mai albarka wani unguwa ta fage domin ba don komai ba sai ɗori a kan muhazaranmu mai taken allura ta turo garma da idan ba a manta ba ga masu biyanmu a cikin wannan muhazara mun ɗauko sanu kutsa da ake yawan yayata ta a cikin kwanakin nan ta matsala ta kiran Allah subhanahu wata'ala da sunan mata da wasu shashi da kasan wanda suke da awar musulunci suke a cikin wannan gari na mai albarka masu yaukarin kare wannan da'awa ta su da wannan aƙida ta akan cewa aƙida ce ta musulunci aƙida ce mai asali a cikin musulunci da babu wannan babu shakka wannan da'awa ko na aƙida aƙida ta wata ce ɓatacciya da ba ta da gurbi a cikin addinin musulunci so a cikin mahabar idan ba a manta mun tattauna shubuhohi na limamin yan kogo da yake ganin cewa wannan hududin ya isa ya iya kare ita wannan da'awa da idan ba a manta ba wato dalilin da ya janyo wannan watattaunawa ko muhabara ita matsala ta kiran Allah subhanahu da sunan mata akwai mahaifin su a fi shugaban yan kogo mai suna a shek nasir gabara ya rubuta wata ƙasida. da a cikin kasida ikifanta Allah subhanahu da sunan mata da dole ke bibita dole yake bibita a saman muhazara mun sha mai ta mun sha karanta ta daga ƙarshe babu laifi idan yamma mun mun a wato annin karanta ta domin wanda ba su zuba su tsara zai ya kawo wannan ƙasida a cikin tasinsa da suna diwanin ƙaƙar islamiyya wa ita cewa labbaikiya labbaikiya labbaikiya mai munatu na amanuna na amanuna na amanun wadin maimuna wadil araki gaya mana lotun da zamu ga maimuna begenki ya gasa zuciya ya ƙanƙalan da idan duna duka kulluhunmu gaba ɗaya bayanki ne mu bayan ki ne mu maimuna ranar bala ranar arastu da rabbikum ranar alastu da rabbikum kuka kulla shafi maimuna ranar alastu da rabbikum na gaida ke maimunatu ranar alastu da rabbikum kin tara kowa munatu ranar alastu da rabbikum kin tambayo ya munatu har zuwa ƙarshen tafiyar da a yau za mu tattauna abin shafi wata wato ainihin magana da aka yi ta a satin da ya wuce da wanda ya magana da shi ne yayan shi abu shugaban yan kogo mai suna musul ne da mawatannin bayan ya yi alkawari cewa zai kara wannan abin da mahaifin siye na abin asha ita zai ƙoƙari ya kare nan da yan watanni a zurashi da su lokutan bayan ya zurashi na zurashi taurari saurari wata irin amsa zai bayar Allah subhanahu wataala ya bashi ba bada amsa ba sai a satin da ya wuce to insha Allah mu da muke a kusa aqida sa al-sunna ba muna raddi bane akan shakhsiyar mutum amma raddi ne a kusa da mutum kowa ya shi kuwa mutum ya saba abin da yake daidai ba ma ganin girman rawanin sa ko girman tarbinsa isa mu saurara masa mutum ya tsallake wa dokokin shari'a musulunci ya faɗi son zuciya da a cikin muhabarar tasa ga wanda ya saurara ya ta kai kawo da faɗin maganganu wanda suke cewa ba su da tushe a cikin addinin musulunci ya faɗi wani su maganganu da suke hohi ne kawai domin a tada kura da in yau insha Allah ta'ala za mu karkaɗe wannan kurar da ya faɗa da ya tada ta a cikin wannan taron da yi ya kuda wannan zancen nasa da wata magana da za mu kunna ta yanzu za ku iya saurara da idan mun kunna shi sannan sai mu yi mu fara warwarewa wa ɗaya bayan ɗaya insha Allah subhanahu wa ta'ala Thank you. suna da larabci kira suna alkahar jihar fi bayani kaifiyar da abin nisa mana taska ta giya da arabai suka kwamfada suka sha suka koji sai suka fara bayanin me ya faru tana alamun zartun kafin a zo duniya sa za ku ta jin wato surutu na injiya su da ku haƙuri yau na kasar bayani a bisa shakaka ta injiya a gane an sha giya an ƙoshi amma kuma da ya fara ake sa hamurin ma'ayani to za mu ji shishin da hamur ta haƙiƙa da kuma ta ma'ana wata ta fi sa maye an gane? a cikin zancen nasa ya kawo waɗansu maganganu na abin shafi wanda suke kiran suna arifai ya kawo baiti na wani babban arifi mai suna abulganiyin nabilisi a cikin waɗansa ike ta hamurul ma'ani hamuruna utilat min qabli adam kita hamur ta ma'ana ai wannan giyan mutum an gane utilat min qabli adam da ainihin tsumu ta abin nan ta haɗu sosai sun kafin a harfi annabi adam <laughs> ya kawo magana kuma ta ibn Faruk, sulɓar al'ashikin kamar da suke faɗa Wasu yake faɗa cikin sharafina ala ka'atul habibi mudamatan sakirna biya min qabli an yukhlaqa al-karm ike cewa mun sha mudamatan giya ala bikin habibi domin ambatan wato abinda muke so wanda muke so shine Allah subhanahu ta'ala suka ce alhabib suna nufin Allah subhanahu ta'ala sakirna biha min qabl an yukhluqa al-kawn da muka sha kuma muka bugu da wannan jiya tun kafin a wato anin inabi da ake yi abin da din jiya ne to sai shi wani ban Allah sai yake ba yake cewa ai giya din kala biyu ce akwai giya ta ada'ullah akwai giya ta ahbabullah an gane amma sai a dukkanin su me suna sanya maye an an ka sha mu an za ka yi maye kamar yadda in ka sha wutan giyan ma za ka yi maye an kai maye ma'ana hankalinka zai fita da gare ka <laughs> to mu abin da muke so a nan shi ne in dai jiya ke ta masoya Allah to Allah kuma wa ta'ala da kansa ya mana bayanin ya jiya ta sai in dai ta masoya Allah ne bisa ga haƙiƙa ahbabullah ne na haƙiƙa ba na dabu ba to Allah kuma wa ta'ala ya mana bayanin ya jiya ta sai da jiya su ba ta samu ayi an gane jiya ta ahbabullah ba ta samu ayi sabanin jiya da suke sa su mai su fadin zage Allah su ce Allah ta'ala mata ne Allah ta'ala ka su yadda su ga dama amma kai ba kai dama kai mutu inkari a ga ka kyale su ai waliyan Allah ne su arafai ne sun fika sanin Allah kai don ka duba sun fani akwai aure dama da suke bayanin yagiya ta masoya Allah subhanahu wa ta'ala a kan ƙura'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo aya ce cewa amdadnahum بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم a nan Allah subhanahu wa ke cewa su ahbabullahi nasa za su dinga mai karba karba ta kofin giya an da babu lagawa a cikin wannan giya idan an ta. an ga ai a tawarji ana shirme ana timbele ba an ga wadata tun kuma babu zunubi a bisa idan an shata amma ta arfan ne za a yi timbele a faɗi manzanni na kafirci na shirka a yi da agada ba kamar yadda idan ka sha watan jiya za ka iya yi da kaga cewa akwai bambanci tsakanin wancan giya ta ahbabun layi na hakika da kuma giya ta wato mana ta abu da su a ada'ullah idan ka ce a ada'ullah zai ɗaukar musulmi ko ko mutum da ke kafi an gani a ada'ullah mana wanda yake alawiyu haridullah mai bil ma'afi wanda yake ya ƙara kuma ta hanyar saɓon ka ko a ce mumini ne kaga wajen zai koma wancan layin amma ba wannan layin ba idan kana magana giya Allah ta'ala yi bayanin irin giyar da suke sha an gani irin giyar da suke sha ne a gidan aljanna ko da babu lagabu a cikin babu zunubi babu sabo a cikin manganin amma wato mana ita giya idan kana magana a asalin giya Allah subhanahu wataala mai ya haramta giya ya haramta shan giya a gane idan ka ce giya mai a shine kullu ma famar al shi shine duk abin da ya rufe ma hankali Allah subhanahu wataala mai ya hana kai ta'amuli da wannan abin ko mai an ga tsawabin na zahiri ko na ma'ana duk abin da kike kusan ma da hankali shari'ar musulunci ne ta hana kai ta'amuli da wannan abin an gane abu ta da yake cewa wannan giyar su arafai sun sha ta sun koshi tun kafin adam tun kafin alisa annabi adam suka sha giyar suka koshi an gace kuma yanzu za mu saurari wata magana da yake faɗa da suke warware wannan magana tasa a ga ya faɗi wannan magana a san gaba kaɗan kuma sai magana suke warware wato abin da ya faɗa a baya ga abin da yake faɗa kamar haka

to alhamdulillah an ji ko kan cewa su wato mana dukkanin halitta ta wato wato abin da kan adam wato Allah kuma wasu alamai ya tsoro da su an ga kwar su yi miniyo a bayan annabi adam abu tambayar da zan da anan shi ne shin su wanda ya sa sun zuriya annabi adam ko ba sa ciki ko yawa a su wanda ake sa sun sha giya tun kafin a halitta annabi adam sun sha giya sun yi satin sun bugu an gaya sun su yan adam ne ko ba yan adam ba ne kaga ko duk da A san kawo kawo magana in giya a mutum ya sha giya zo na gama cewa wai giya da ya duka alisa annabi adam ya shata an gane sana ko kawo hadisi cewa ga shi guri annabi adam za su so bayansa shin kuma wanda ya yi su suna guri a annabi adam ko ka ba su kaka za ka ta yi, wato a tufka da warwara ta su irin wa'annan su ɗan giya ɗin ai ta giya idan ka duba asalinsa a game ta ta haramta giya ne an haramta giya ne saboda da gusar da hankali ɗan adam da suke yi sau ya ka ce ga wata aƙida ga wani kujiri da za ka yi ga wani ta'afkar za ka ɗora a ka in kusan ma da hankali a sai wata illar ta giya za ka kuka ce wannan mai ita wani a aƙida kowane masakiyar mai haramun kan kwanakin mummin ya nan tafiyar gaba bai ta saboda mai za ka kuka da hankali da ka fi abin da suka faɗa suke cewa mai an ambatan Allah ta kaga mahaukaci ko a tun bayan suna faɗa cewa ka ta ambatan Allah ta kaga mahaukaci ko kai ta ambatan Allah ka kaga mahaukaci ke da kaga an an wannan kanka ki da kai asarar kanka daga baki daya a sa ƙuran Allah ta'ala mai ya kawo aya wa ike cewa ya yi wani gina amalu la ta ƙarabu salata wa an tuntu hatta ta alamu masu ƙuluna wala zunuban ila abiri sabilin hatta ta fasari Allah ta'ala ke cewa ya ayyu hallabi na aman ya kuwa da suka imani la ta ƙarabu salata kada kusan sallah wa an sun sukara kuna cikin maye hatta ta alamun ma ta kuri a su kun san abin da kuke faɗa an kaso kuma ga shi arifi shi ba magana ma sallah ake magana ma tauhi da yana kusa yana ya sha giyar da ya tace ne a sama da garin da ya gada dama ke su fasa ala kuma ala da su mai da sufofin mata da sunan mata da abin da ya gada dama ka mai mai shari'ar musulmi tana mura aza tana wato an warware sabkar da suke rasu wani sa'ada mai ya hana hatta lokacin kafin lokacin da a haramta giya ma gaba ki an ce in za ka yi sallah kada ka sha giya to shi gashi arafi shi giya da ya sha ma ta bugar da shi tun kafin ma a yi sa annabi adam da kaga giya nan tare da shi tana da yi giya nan tare da shi a jikin sa tana da aiki sai kaga abu ma ya wuce mazakin shari'a tun kafin ma aya ma ta sauka zuwa gaba gidan suka sha su da kuri sai kaga abun akwai akwai matsala sosai da gaske to haka da akwai magana da yake cewa a su arafai wasu abin da fara abu alamun zarbi da Allah kuma wasu ala yi magana da halitta ga baki daya su ba su manta wannan zancen ba su arafai ba su manta magana da suka yi da Allah subhanahu wa ta'ala ba in wani ya manta su ba su manta ba da haka mai suke to mana mai tukofin Allah an gane da magana akan zatin Allah kai tsaye kada yi musu inkari su kai sun magana ka sallama musu an gane kamar yadda yake faɗa a cikin wannan sautin da za mu kunna yanzu haka a cikin suna ta ilistafo wato waɗansu wanda ya da wato suna cikin wannan wato su wasu mana nau'i na wato su wajen da ba su manta wannan ranar ba da abin da ya faru gaba ɗaya a cikinta irin su wato shek abdulkadir al-didani wasu halifin abdullahi al-kusuri wasu irin gunurul misiri da shi zunar misiri iri-iri da aka tambaye shi aka ce me za ka faɗa game da wato mana alasu da rabbikum sai yake cewa ka annahu na fi ube ke cewa ai wannan zancen da Allah manasa alayi da bayi kamar yanzu nake jin sa a kunne na kamar yanzu ina ai ban manta ba ai ban manta ba to amma kan tambaya ai ai kamar yanzu ina jin sa kamar yanzu a sai kuma da ake cewa hatta kunta shi ma mai bai manta ba a shaka na so da kabar shi ma bai manta wannan ɗabin ba da aka tun alamun zarri su sai kawo wasu bai cika da muka za su a nan wasu ake cewa ranar alastu bi rabbikum na shaida ke ce munatu ranar alastu ranar alastu bi rabbikum kunta wa yake faɗa ke cewa na shaida ke ce munatu na shaida ni wanda ya magana da ni shi ne munatu an ga na shi da kyakkyar mu kika na shi da ban manta aka laran ranan alaftu da rabbikum na gai da ke ya munutu ranan alaftu da rabbikum na gai da ke ana zo na gai da ke na gai da ke munutu to shi wannan zantan nasa a abin da ba da amsa shine abu na farko abin nan fahimta ne su a harfan nan da ya lissafa sun tabbatar da cewa Allah kuma wasu alamai jinsi ne na mata domin sun yi bayani cewa ga wanda mai yi musu magana ko murar ce musu magana za su tabbatar mai Allah kuma wasu alamai al'unsa mata ne a ɗan jabar kamanta ba so hakika mai za su haƙaito abin da ya faru mai bizzata hakikanin abin da ya faru su zantar da shi kaga mai sun tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai matane an gani domin shi zunurin misali cewa ya mai ka na al'ana fi ogani. yi wannan zartar cewa kamar yanzu na ke jin sa'adu wato mana a cikin kunne na an shi ma yakun nasa ike cewa mai rana alaftu da rabbikun na shai da kece munatu a wani ranar na sai da kece munatu a gaba Allah ba ya shai da ita ce munatu wanda ya magana kan munatu rana alaftu da rabbikun na da ke ya munatu a kowane magana ta su sun kasance suna sa mata wato kariya ne da dalilai kamar haka kanta su waliyai tun da sun faɗa sun ce wasu su wannan zancen da ya faru sun alamun zarga su manta ba dole ka kyale su ka basu a abu sabon dole ka gaisu amma domin idan kai in kadi zaka shiga cikin matsala za ka shiga cikin matsala a rayuwarka da lahirarka dan haka imani ka gazzata sai ga an magana ko kawai ka kadi ko ƙur'ani ya faɗa ko hadisi kai ka ajiye wannan magana ai wane kai ka iya wannan yawwa ita ita magana abu da tasbihi din nan mahaifinsa ya faɗo wa in sabaitika da yake karrar da cewa idan aka zantar da kai wali ya aikata abu kaza ko ya faɗi kaza ka gargata shi ya ya faɗi wa in sabaitika ake cewa kullum ma absubutu min kalami ala lisani salati al'alami صدق ولا تدنح إلى الإنكار فإنه لمقت rabbi dari? balis alil ilaha an yi alimak muradahun bihi ahi wa yukimak fakai falawahun bi shari'in ƙahiri a sanmu mimman aka zubi zahiri falhadara-hadara minal inkari li auri ya irabbi na ƙafahari wa ike cewa kullu ma ƙar min kalami duk abin na kama na zance a ranar tsanin sarakar alami a kan harshen asada shugabanni wanda suke wato mana shahararru to fa saddiq duk abin da na kama na ce sun faɗa to gaggata wala tadnah ila al-inkari kada ka kasa zuwa ga inkari ka tada ka musu inkari dan sun ce sun ga abin nan wato sun shaida abin da suka gani mu da suka gani an ga mai mu da suka gani a kan alamun zadda ka gaggata su kada ka musu inkari wala tazlah إلى الإنكار inkari fa hula la maqtu rabbi jahri domin hakika azabar Allah subhanahu wa ta'ala mai gudana ce akan masu inkari ga waliyai inkari inkari a rahira akwai azaba daga Allah za ta abu za ta shanye ka ta halakar da kai yaushe bari an kada abin da zaka dinga yi ka dinga roƙon Allah Allah ta ala isra da kai idan da kai abin da suke nufi da wannan zantan shi ne. kai ta adda kai ta adda a cikin sallah kai ta alƙunun fito Allah ta'ala ya gara da kai wannan zansan na ma da muna ta adda adda Allah ya gara da mu za mu gani yau ike ta ba kai fa la wahum bi shar'in zahir ike ta sai a ya ga zata ba wahum bi shar'in zahiri a kan alhalin su suka fi kar sani bi shar'in zahiri da shari'a wasu ke tsarka su sun fi ka sanin me ma shari'a ta kunsa gaba sun fi ka sani ina magana inkari ga wanda ya fi ka sani yawa shi ne a san min mana aka zubin zahiri sun fi wanda suka riki zahirin shari'a a sanin shari'a ma su sun haɗa ilimi na zahiri mai da na baɗi da ilimin shari'a da na hakika Na aka imani ka gaskata abin da sai gama wala ta dina ilal inkari fa inna hula maƙasu rabbi jari yawan haka na an su ba cikin nasu ike cewa a ki ya ita ɗaifi fili auliya jami'ahu jami'ihim fado abin ka abin nan duka biyun za ka iya faɗa a fi ya ita ƙid fil auda jami'ihim wala tan taƙid tan dam wa shammir li khidmati fa inni ra'aytu al-i'tada wilayatan yaqinan wal intiqadu sharru jinayati yake cewa a akhi ya kai dan uwana Ya ita irfil auliya jami'ihim kai kikkiawan kudiri game da sha'anin waliyai gabaki ɗayansu wala tantaqir kada kasance kai ce zaka zaka inkari ko kai intikadi ya akai akai kaza ya akai kana tambaya ahir wala tantaqir tandam ta bazo kai zama kai dai kawai aikin da zaka dinga yi shammir da hidimai a dage a dage dan wajen hidima ga shehu kai abin da aka yi kenan amma kada kai ka je ka ta inkari dan shehu ya ce ma shi ga abin da ya gani ga abin da yake da tun alamu kada ka ce ƙarya ne kada ka gaggata kawai abinda za ka yi kina washen mil hidimati ka dage wajen hidima yawan ake ta fa inni ra'atul i'tiqada ulayata kita ai wannan kudirin ki kan kudiri game da waliyai aki zai sa ka kalma wali wa sanan ka daji a wannan i'tiqadi yau shi waqi yaqinan abu sai yaqini an ga wani intiqalu sharru dinayati amma intiqadi ƙaya ce ba haka aka yi ba kaza ƙarya ne sharru jinayati ne mafi sharrin wasu barna da za ka kace za ka kace musu ba haka ba na ikanin barna da za zaka yi wasu suka ne na injiya dole aikata sai a saurara a wata mara a haka ko mu magana da za a yi da ake cewa abu ya faru alamun zai da su manta ba ga yadda su fa'ala su mata ala take mutum baya da zami a nan shi ne ta ya za mu gasa da ɗan giya a cikin zancensa a kan cewa ai wanda ya masa magana mace ne ai magana ɗan giya ba a itibari da ita duk mutum da yake cikin maye ba a itibari da maganarsa magana su ba ta zama to hujja ba yawa musamman giya da ta suka sha tun kafin alisa annabi adam an gane kuma har yanzu ba su suke su ba suke sabu suke sabu ai sai a sallama a kyale zuwa abin da faɗa dai a abin nan a kai shara ne to shi ne dai to sai kasance a cikin waƙar tasa ya kawo wa bai baituka da kyau ɓarin fifita shehunansu a kan manzan Allah sallallahu Alaihi da shi a sheku musar ƙasiri ya yi ƙoƙarin ba na amsa a kan bayanin da ne a wasu mahabarin da suka abu kuma hawan da suka gabata ike ganin cewa ai ba haka bane fasarar da ne ba haka bane yanzu zamu kunna sautin muryar sa faɗi magana sanan ba shi amfani abu daidai a abin da ya faɗa ya kwaci shi mahaifin nasa da a mahabarar da ta gabata da wani mahabarori guda uku muna maimaita ita lokacin ashe ya ji kuma ya kokarin ba da amsa da dama abu sa'asali asali haka muke so idan an ji abinda ake da mu'akaza a kai a yi magana zuwa abinda muka yi kuskure ko mai ne mu ma ma koyo kanmu kuskure a ce ga shi kayi kuskure don an gyara ba aibi ba ne shi aibu shi ne ka ci gaba da wato tafiya a kan ra'ayinka na kuskure idan aka cima kuskure shi abin da ke illa sunan bai cikin sunan mahaifina sun shi fara a cikin wannan da ke cewa ranar balagu karu sun sha'ani eh, sun tashe gaban mai munatu ranar bala ushaku sun narke gaban mai munatu ranar bala a sun sha'ani gaban mai munatu ranar bala zilani ya yi shagali gaban mai maimunatu mahadiyu ma ranar bala ya girgiza wa munatu ranar bala khairul wara ne shamakin munatu, ranar bala khairul wara ne dogarin mai munatu. da ya faɗa ke nan domin yadda zan ba da amsa abu na farko dai wa ya kamata mun fahimci a tsarin zaman fada yake ma aka ce tsarin wani fada a jiya yake ne za mu san waye mai matsayi maɗaukaki waye na ƙasa waje da tsarin yake ne idan ka tura sarki a cikin fara to akwai manya-manyan 'yan majalisa ko misali kama da galadima da su wa abin shafi da su waziri ko da su waye mataki-mataki wannan suna cin jinsin ƴaƴa ma nau'i na ƴaƴa da wani mukamin ba a sa kowa sai mutum da ke Me mai cikakken iko mai falala ko mai alaƙa da gidan sarauta gaba ki ɗaya amma idan kana magana maki, dogori to bayi ne wanda suke mai ba su da wata ƙima an gane ta girma an gane idan kana maganar shamaki dogari wa'annan ne an gane sannan haka da idan ka dawo in gane haka nan harka kamar mulki na zamani idan ana maganar 'yan majalisa ka cire shugaban ƙasa ko gwamna to akwai deputy gwamna ko sannan akwai a ministoci akwai kaza ka matakai manya-manya sannan ala idan kana magana da abu matakai manya-manya ina ake magana da kursin ɗan sanda da kan ce bodi ba ka magana ba ka lissafin su abu tsaya wato tsarin zaman fada ga baki daya inda kana maganar girma ne da ita ba a maganar wato dan sanda da yake tsaye a bayan wani minista ko mine ne an gane abu ka wannan shi tsarin zama na fada da shi na ka kalmar shamaki hausa suna cewa shamaki matsabayi mai son ganin kai kwana a gindin turki yau haka hausa ce faɗa karin magana shamaki mai matsa bayi mai san ganin ka ya kwana a gindin sarki ba mai san ganin ka mai je fada ba ko ba mai san ganin ka je fada ba ko je abin nan a ije yi kwana a gindin sarki can zai tarar da kai can kana ta bauta kana ta wahala kana sun jawabin nasu ikita wai wannan jahilcin da muka ce ta mahaifinsa ya fifita mai shehunai a kan manzo Allah sallallahu alaihi wannan wai jahilcin da me ya kama wani abu na faɗa jahilci ne wai ta wai shamakin nawa aka ce an gane akan ta dogarin nawa aka ce yana so zai ce wai ai dogarin Allah aka ce ko akan ta shamakin Allah aka ce to mu kuma sai mu ce me wato a cikin ce aka dabu aka dabun wa aka ce an gani aka dabun wa aka ce tubu shafin wa aka ce ko kan ka ce dogarin wa aka ce to nan kuma a azabun wa aka ce da aka ce a azabun shi ne shugaba an gano wani dagora an ga shi ne wato mana kalmar kudubi tana ɗaukan wannan ma'anar a haka ka ɗaukar cewa sististik sai an yanka auna tsakanin shamaki da kuma jagora ko shugaba waye abu na aski a ai na shakka cewa shamaki shi ne yake kasan mai wadda ka yanke da sunan ƙudubi an ga ko haɗa ma ba za ka yi ba akwai rata mai nisa mai tsayi sosai an gan haka ya kalma ta shamaki da kake magana shamaki cewa wai ai shamaki ce yake shigo da mai bako in zai shigo ko yake shigo da wanda ya shigo wajen sarki a ce a ga ma cewa idan wanda zai shigo fada shi shamaki zuwa ke ijiyar turo shakuri sai duk kusa ya yi gaisuwa tukuna ya rusuna masa nan zai masa iso ko za ka na maganar wato anin wambai ko galadima ko wani babban bako na sarki sai ya rusuna masa yana gama cewa akwai kilari da biyu sannan mai riko da ko riko da kansa ya kawo shi wajen sarki a shekaɗin lai ka rake nan mai a tashi makin ba kalmar yabo bace a basu haƙin manzo Allah sallam abu samu ƙabilin cewa a ƙasabu su ne masu shagali su ne masu sha'ani gaban mai munutu me isa shi manzo Allah sallam shi manzo Allah sallallahu ba a sun tashi da cewa zai gari a gaban man wato mana a fadar Allah subhanahu wataala ba sai waliyai haka da la shakka ne ana ƙwarin a fifita mai waliyai akan mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aqida ta su aqida ce wacce take mai asali a cikin mazhabin sufanci in baka san wannan ba ya kamata ki sani wannan mas'ala da ta faru da suka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda suka fito wani ɓangaren kabila su suka ce su ba da yawun su ba kaza kaza kaza kaza wanda ɓangaren ne a duka sai da awansu sai wanda awansu ta ƙarya duka sun yi musharaka a bisa wannan layin da sun mutunci manzannin Allah bayan ma an ci mutuncin Allah ma gashi an zagi Allah kiri a zo a ci mutuncin manzan Allah su sallam da manzannin Allah ba sa jin wani abu a ran da suna ganin waliyansu ai ba isa a musu inkari ba don sun faɗi mawa ko sun kuma tuntun Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wa da ita wannan matsalar idan ka ce min ai a nan malam bai laifi bai kuskure ba ko abin da ya faɗa haka ne babu a ai kaza aika kaza aika kaza a ta samu cewa wani abin ai ba faro ba a cikin rubuce-rubucensa ya saba yana gaya manzo da sallan magana ya saba a gaba wannan magana ce wai guda ɗaya ba ɗaya ɗaya ko su da yawa amma za mu takaita da misali ɗaya za mu ƙara ma in ka ƙara musa, a sai mu ƙara ƙara ma wani misali a cikin waƙasa dai ta hausa na ba mu kawo larabci mu a bai ta kawo hausan ne ko a cewa iran eh, mana yawa a sauran kasa na cewa tsiran Allah ga Muhammadu yarzar Allah ga Muhammadu alayen sahabi na Ahmadu bayan Abdulkadir tsiran Allah ga Muhammadu yarzar Allah ga Muhammadu alayen sahabi na Ahmadu bayan Abdulkadir an ji ba? Mana salati da tsira ba zai tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da alayensa da sahabban sai bayan ya tabbata ga sai Abdul su a kada gudun nasu masu sha'anin sai bayan ya fara tabbata a gare su nan zai tsallaka wajen manzan Allah da alayensa da wannan magana da Hausa ake ba da Larabci bane ba tana ce ba mu iya Larabci ba mun yi karan bayan to wannan Hausa ce da yaran mu ba kai saka ce mana mu mai ba Hausa bane kuma magana Hausa tsiran Allah ga Muhammadu yardar Allah ga Muhammadu alaye sahabi na Ahmadu bayan Abdul Qadir da shi wannan rubutu ne aka yi shi da Adami da babu wasali zaka ce ko ko kuma rubutu ne aka yi shi da Adami an ga taba'an da zaka iya sa ki sura ka ce bayin mana manzo sallam da Allah ya same sun san ce bayin Abdul Qadir amma mai makaranta a mai bayan Abdul Qadir shi ya mai ɗan sauƙi ko a karanta a haka wuce bayan abulkazi a fassara a haka a karanta a haka wuce da kake nan baka da kofar da aka iya zilliya daga wannan fagorin ilai abin da ka faɗa mun ji mun saurara kuma ga amsa mun baka a sai kuɗa ta wato hudu a cikin wannan wato an shubuhohi da ya ta wa a cikin shimin eh, ɗan nasa da su maganu ne ne da ainihin yi su da suka ɗauki kimanin awa ɗaiɗai hau hudu yana yin suna ta kawo al'amura da insha Allah mun fara ne insha Allah ma haɓa ta gama za mu ɗora a bisa wannan shigohohin da yake ta ƙoƙarin su ya kwaci mahaifinsa a bisa kuskuren da yake da abin da yake faɗa a da lokuta ka hudu za mu kunna shi faɗa sannan mun ba shi ita wannan matsala da ake tattauna a kai matsala ce wacce take idan ana neman waraka a kanta ba za a koma wajen malamai na hadisi ba ba za a koma wajen malamai na mai na alkur'ani ba na kira'at wajen warware ta kuma ba a nemi mai neman waraka wajen malamai fito ba a yake na an kore dukkanin malamai na ji ba za a koma da kuma an ce masu asirta a cikin dole ce kai to ma mutum zama bayar a nan shi ne a kan ta taya ba za kuma gari su ba alhalin kai da kanka faɗa kace ita wannan ƙasida sharihi ce na ayoyin alƙur'ani da hadisan manzo na sunan da suke magana a wasu alamar zarri kada wajen kace me eh, shi mahaifinka ba ya ɗauki wannan ayoyin ne da hadisi ya yi shirin sa a cikin wannan aƙida to sai a kuma za a sace ba za a buƙaci malaman hadisi ba ba za a buƙaci malaman alƙur'ani ba a tsawar sa eh da ya kamata ka zo ka warware wato wani tafka da ka tafka a nan gurin amma suke amma sun bayan haka hasa amma sun bayan haka ke cewa ai hadisan tilil ne suka mu to don Allah ya ga mana a cikin hadisan ina ne aka ambata Allah da kuma maimunan an ina ne manzo Allah sallallahu ya ambaci Allah su subhanahu wasu ta'ala sunan mai maimunan ko sunan mata ma gaba ki itlaqan gaba ki ko ba a san Qur'ani ina ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kansa da sunan mace a san Qur'ani babu inda a cikin alqur'ani la qur'ani la hadisi da aka ambaci Allah subhanahu wataala sunan mace an gane wai mai mulki ko ma wani sunan ma daban ba mai mulki babu illa ka a'a wato wato mana abinda zan faɗa wato shine shine anan gurin wato mana shi a cikin wannan ayar an gane ko ba a cikin hadisun da ka kawo shin akwai wata gaba da Allah ko da a ce guda ɗaya ce da aka yi ishara cewa Allah sun wasu ala za a iya kira su sunan mata duk su bani ba ka da wannan gabar da aka iya wannan zancen ila ko zancen ne na injiya ko kamar yadda ba duk wannan zancen ne na injiya haka idan an yi zafin ba sai ka dawo kayan da ya kayi in kai zafin ba ka ka tafi ka da sai ka tafi <laughs> ta koma kai da ya so ta gaba da yake cewa ita wani matsalar ai malaman adabi za a tambaya ko da babu za a tambaya da mafi an ga da ƙwararru wajen sanin harshe an ilimin harshe kamar linguistic kenan su za a tambaya game da kanakancin wannan kasida ta mahaifinsa akwai su me ma ake nufi ba zance ba ne irin kawai zance na kara zufi a zance ne yake ɗauke da wani sama na ita kara zufin su da yi ta gane da yake ake nufi na ka faƙar zancen an gane a kan cewa dalilin cewa a cin bayanan su ike cewa wato ai da daman kala biyu ne domin kafin za ka faye su zance sosai ai da daman kala biyu ne akwai jinsin namiji akwai jinsin mace amma abu ta asali jinsin namiji shi ne asali ko a asalin zance amma jinsin mace shi ne fari'i a gan ya tsoro ne mai daga wato jinsin namiji sai ba mu misali da annaba adam da na hawa ko kaga shi annaba adam ya kasance shi ne asali ita ma na hawa ta kasance mai an tsoro ne daga ƙashin haƙarƙari nasa ta yake ya ce fari'i a bayanin nasa to ma'amsa zan bayanin shi ne to da Allah ta yaya za ka kira Allah kuma da sunan fari'i an gani abin da ke fari'i fari'i ma da ya so fasi da ta unusa an ga kashe sunan maza shi ne eh, mun emin imani Allah kuma ta'ala ba namiji bane ba da masa bane an gani mun yi itikadi a ta amma ta yaya za ka tafi zuwa ga fari'i an gani ka kira Allah kuma ta'ala da sunan fari'i sunan mace shi sunan su wasu suna ne wanda yake alami a yaren larabci a ƙa'idodin ba da ta yaren larabci suna kana magana a ƙa'idar yare suna ne wanda yake alami da kuma alami shi ne sunan da yake ayyana wani mutum guda ɗaya an gane misali eh, a sabanin idan ta ce wasu mana a ah, misali al-kuffar ka kalma kuffar ba sa aina mutum guda daya maka ce maimunatu an san wani mutum ne guda daya ko mutum ne guda daya a cikin jinsin mata an gane mutum ne guda daya shakhs wahid a cikin mai jinsi na mata a cikin dan adam cikin jinsin mata ko a shi ne idan ka faɗi kalmar mai wasu abinda kowa duk da hankali abin zai kawo shi a cewa kana nufin masani. a ga kuma ka lokaci a yala ta ala aibu korafin masa ba ai ala kuma sala mai walin lahir masal da'ad dukkanin sufa ta cika ta kamala mai ta tabbata ga Allah su subhanahu wa ta'ala sai shubha ta gaba da cikin sasa yake fada kan cewa ai jinsin wato mata da maza kowane jinsi ya da gida biyu misali jinsi da namiji wa ya da gida biyu tana jinsin mutum ma ya da gida biyu shi jinsin namiji akwai wanda yake da haƙiƙanin namiji akwai kuma wanda yake ne wato wato sha shafi faɗe kamar yadda sha shafi faɗe sai ba misali cewa kamar wata kaga suna ne wanda ke da shafi faɗe amma ba abu ta haƙiƙanin namiji ba ne wanda yake namiji na jinsin namiji illa suna ne kawai da aka gaya masa amma idan ka ce mai an kaɗa bisu ka misali kamar abubakar kaga suna ne wanda yake mai na jinsin namiji duk da kaji an ce abubakar suna ne wanda yake mai na jinsin maza ko haka da idan ce mai musu suna ne wanda yake al'isul haƙiƙi an gane lil'unsa suna na haƙiƙa na mace haka ba suna ne wanda yake mai na majazi ba sai ba misali da rana cewa suna ne wanda yake mai na majazi ba suna ne wanda yake mai na haƙiƙa ne idan ce, wato anin rana za a ga alamar masu ka a tattar da ita ba gani amma suna wanda yake na maimunatu bisa ga hakika, amma shi ya kasa fada an gani wanda karatun zai kan ce abin da kuma shi ne haƙiƙirin waƙin zance sunan maimunatu shi ne suna wanda yake na hakika. shi ne wanda yake na hakika, an gani ala ismul haƙiƙi suna wanda yake na hakika, ismul jinsi lil'unsa al-haƙiƙi suna na jinsi na mace wanda yake na haƙiƙa saɓanin shi abin da ya kasa faɗa ya ainihin gaya wa su da ya tara a gabanta yau shi wani suna da kamar da ka faɗa cewa suna ne wanda yake mai al-mu'annasul al shi suna na rana akan mu'annas wanda akan san mu'annas wanda yake majazi ne ba suna wanda yake na haƙiƙa ba an gane da shi suna wanda yake suna mai munasibi ya kan sai ismu alamin ne lil mu'annas al haqiqi wasmu al alamin min afrad al jins an gane suna wanda yake alami ne daga cikin afrad al jinsi na mata an gane wal jins min al awal suna ko wanda yake ismu jinsin din da gashi suna ne wanda yake na awalam mana al awalam ne makhluqatillah an ga ababan da Allah ta'ala ya halitta suna ga an ce ismu jins to suna ne na mai al'awalam an halittu da Allah nau'i nau'i na halittu da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta kisa yake ta mai alhamdulillahi rabbil alamin mu dukan dangin godiya tabbata mai ga ubangijin mai al'alamin zikirin talakai ga baki da kaga mai shi su mutum suna cikin mai al'alam haƙinan ka koma kuma za ka a tattar cewa mai suna ƙwarin nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai bakulu halitta ce inda ka bin abu salsu abu tsakaida su salsu na malaman mantiki za ka tattar zuwa cewa ne sa wani su Allah ta'ala makurku ne ke da don ba ka ba ta za ka kira shi sunan mata saka kira shi sunan da mai igaya kansa a gani da da ido ka sunan Allahu ba suna da wanda ke mai na halitta ba suka ce Allahu Ar-Rahman duk duniya ba mai sunan Allahu Ar-Rahman amma dan da isa za ka gida Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sunan da ya tabbatar wa kansa sai ka tura kuma kai mun hakinan babu fa'idar wasu soka da wahayi ce in dai kuwa zai faɗi ra'ayin su babu fa'idar soka da wahayi manzo da ma isha zama ka kare in dai har za ka isa da tunaninka da wato dukkan wani tunaninka da kake ji da wani sanin Allah ka to babu fa'idar ayyukan manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ma Allah idan aka ce kai arifi ne ka san Allah tun kafin wato wata kan sa'adisa annabi adam ka san Allah ka sha biyar sanin Allah da san Allah ɗin ma gaba gida a gaba ku fa'ida ma aiko manzanni gaba gida abin kasa ka sa kyala kowa kowa arifi ne a ko su arfan arifai ne Allahu Musa'a, Allahu musta'an to domin zuwa gangara duba da ga lokacin yana ta hararan mu a cikin wannan zancen da za mu ga cewa akwai cutar dogara sosai da yawa sai wato mana nuna kuda wacce ke ta ƙarshe da za mu faɗe ta a wajen Thank you. addinin mutum domin suna suke haifar da wannan bid'a cikin kafa a bazo wasu al'amura su nisa a cikin musulunci sun aiko manzo da sallallahu suka fara haifar da wasu. to cikin kafin ma aiko shi suna gaya mai mala'iku da sunan mai sunayen mata a ta ce Allah huwan a san abin da kuma kayan suke yi wasu maɗi suna sunaye ga wasu anan gare su a wasu mana almuhim da a nan gurin wato a shi da za mu tambaye cewa kira kirawo mala'ikun da sunan maza inda a wasu mana abin da wasu hajji kan cewa a kira mala'iku da sunayen sunayen maza shi maza gina to waye taba kiran mala'ikun da sunayen maza a ga sai mana bayanin waye gida su mala'ikun da suna yin maza kamsa aikin ari wanda ke sahihi mala'iku mai ba mata ba ne ba maza ba su ma jinsinsu ne can da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ba ta cikin mai jinsin namiji ko mace an gane shin abin da muka ga nan shine shin kiran mala'iku da sunayen da Allah subhanahu wa ya kira su sune mai an kira su sunayen maza a wajen rukun a ce mala'ika jibril a ce mika'il a ce israfil din shine mai an kira su sunayen maza shi shine abin zargi a wajen kan idan wanda kake nufi to mu ce lallai akwai matsala a cikin addinin in je wannan kira su da abin da Allah subhanahu wa ya kira su da su shi ne an kira su da sunayen maza to lalle ka binciki mai tauhidin ka lalle ku yare da kuke cewa wato mahaifinku shi ne wato an babban malami na tauhidi a kasar hausa to lalle akwai taki ku kuna gidan tauhidi ku ne kaza sunan tauhidi ku ne kaza ku ne kaza to lalle akwai taki a duk wannan ƙarnar fa a gidan tauhidi ba ake ake saka duk wannan ƙarnar ta shan jiyar da ya yanzu bayanin da ake saka Allah ku a duk al'amuran za ka ta zai wato an ba kai ba gindi wato abu da ita kansa yi game da na faɗa cewa mala'iku ba su fanta zu da sifa ta maza haka da ta mata illa wa kafaran maka da suke kiran ne mala'iku da sunayen mata an gane suka haifu su da suka fara haifar da wani bida a ban daga baya a arafai suke biyo an gane musassiyar ƙarya suka shigo da cikin ajin suka sha aigiya suka sha aigiya suka sha aikin su sun ga allah sun gaishe ga shi mai mulki sun shi. a ga suka sakara suka wato A kawo abin aka lafa kashi aka shigo da shi cikin ajin musulunci allah kuma wasu ala yana labarta mana a kan akwai yana labarta mana a cikin ayoyi da dama da sai da kafirai suke kiran mala'ikun Allah kuma fara da sunayen mata da cikin ayoyin su da Qur'an to ku zamu isu da aya daya Allah subhanahu wa yake fada a cikin na najm wato alayhi fa innal ladina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al mala'ikata da unsa wa ma lahum bi dhalika min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة duniya. ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم به بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Allah ta'ala yake cewa innal ladina la yu'minu bil akhirah hakika wa'annan da ba su imanin da ranar lahira ba la yusammuna tabbas suna kiran al mala'ikata mala'iku tasmiyatul unsa da irin sunan mata wanda basu su imanin da lahira ba su suke kiran mala'ikun Allah da sunan mata za ka samu wanda suke kare su a yau cewa mai ai sunan in ka tashi sunan mata eh, in ka tashi sunayen maza ma aika zage su in wancan zagi ne ai wannan ma zagi ne haka mai suna ba su kariya a bisa abin da suke a bisa ita ƙarfi fa ta kafin maka kuma kansa rafai ne kuma sana Allah ne za za mu zo gaba da zamu su ko bayanai sosai ku yadda al'amura suke su kansa rafai ne masana Allah ne an gane irin su wato an kasa su san ma wato bishop adawa da san guda duma sana Allah ne ta za mu ga gaba da ya mu duku bayanin su sai insha Allah ta'ala al-muhim a cikin wannan Allah ta'ala yake ta me la yusammuna malaika tasmiyat al-unsa wa ma lahum bi dhalika min ilmi Allah ta'ala yake ta me kafaran maka ba su da wani ilimi hanga ilimi shine ne abin da ke wahayi masaniya daga Allah subhanahu wataala game da samun mala'iku kuma mata ne ko fa ya halatta a kira su da sunayen mata Allah ta'ala ne ke faɗa fa kuma lahum bi zalika min ilm amma so ne ƙoƙarin kare su sai ina cewa me ai abin da suke daidai ne iya tabi'una illa muranna ba abin da suke zubi ba abin da suke bi mai sai da su sai kama kan a akidar akidar iya tabi'una illa muranna wa inna zanna layi la yughni min shi ya amma shi zato an wanda shi yake zo da izarta ko in ka shi yake zo da ka dinga zartan abin da ke haka ne ah, abin da ke ba abin da kace haka ne a gane arifi wasu alafi masu ala'i yi magana ita ya mace sai magana da shi kaga mai iya tabi'una illa zan ba abin da suke bi ne ba abin da suke bi sai abin da yake zato ne wa inda zanna mai guri mai haka shi a saboda mai giya ta ratsa shi zato baya amfani da komai a wata haƙiƙanin zance sai ka laki ta fa a arzu an manta wanda an zikiri Allah ta laki ta da su da kai ga wanda in zuya baya game da zikiri na shine alwahai alƙur'ani da sunna ka da duk wanda ya da kai game da wannan karbura karbu da shi ka da shi idan kike wannan ana wala yuridu illa alhayat dunya benefa komai sai abun duniya abunda da dan za a tsara kashin miya ko da shekul marhum الشيخ دافر محمود عارف رحمه الله تعالى كنت بقول لك هذا من سيقى شميز ولم يرزق إلا الحياة الدنيا ذلك ما مبلغه من العلم إن ربك هو علم بمن ضل عن سبيلي أجا وين قشينا نعم. ما في سنة جمان جمان وين إبتي حنسا وهو أعلم بما نهتنا شينا نعم. ما في سنة جمان إجا مشغية سيئة تزاجك ذا إنتبع في بيت أجي جلمون جوزنك تزاجك دونا زاجك سنة الله عليه وسلم أزاجيك a kan duka ta hakan ƙarin da banzar a zaka kalle su kamar ba su ainihin babu sai ainihin gaba ta ƙarshe wata ke wasu A da za mu cika da ita a cikin wannan zancen cewa a shi duk abin da ke faruwa da wannan ita waka da ake magana da mahaifinsa ya yi aiba shi ya fara ba akwai akwai cewa a aimanin kusa ba shi ya fara ba a duk wannan zartan da ya yi ta yi ji ta yi da ya ƙarshe mula mummun kawo cewa za ka ambata aya da hadisi wajen kare ne abinda ma'aikin ka ya fara. kan cewa ga hujja da ta ya kira Allah su wa da mummuni a kawo aya ne a cikin Alƙur'ani a kawo hadisun manzo da a yi mutane bayani sai kuma aka ce ai ba shi ya fara shekara dubu ana yi wannan hujja ce a jini ya a wannan ba hujja ba ce a jini shi asalin wanda yi abin da kake wa raddi ma na asali wasu mana a shekul fatih hafizahullah wa ayyada wa saddadahu shi sai aka gaya masa aya da hadisi shekara tara ya biyo ka bashi ba ka bashi amsa ba za ka yau ka bashi amsa kace a jira ka an gane ba ka wata ɗaya wata biyu za ka bashi amsa ta kawo ta kai taro kafin da wuce ka baji an kuma ka kasa baji aya ne illa ka ke nan gaggatar magana ya rasu ce kara tara baka iya baji an ba yau din ba ka kasa baji an sai kawo aya da hadisi da suke tabbatar da halaccin gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala sunan mata sai ake magana ba shekara dubu ana yi ba an ga ko shehuwa ne yayi shehuwa ne yayi shehu wannan ba kusa ba ta yi ya yau shekara dubu ba ta cikin hudda a addini ka ce shekara dubu ana yin kasa ko shekara ɗari kaza wannan ba hudda ba ce a cikin addinin musulunci lalle ka kawo aya lalle lalle amsa da ka bada bata bayi ba lalle ana jira ka kawo aya da yanzu lalle lalle wajibi ne wajibi lalle ba kawo aya ba lalle ka kawo aya da hadisi ce tabbatar da halaccin gaya Allah subhanahu wa ta'ala sunan mata abu kada awaka cewa wata kinaya ce aka yi wata du'an ji du'an ji kinaya akan kawo halarcin haka duk ta shi dan waka ta tashbihi aka yi ake kai kai baka fada ba me duka kawo aya da suke da ta halarta tashbihi da a kawo aya da da ta halarta kinaya ai wala ta ala kinaya da sunan mata duk sai a kawo a gaya yaro a bashi amsa amma a ta kwana kwana a ta kaza a ta kaza wannan mai ba gunta aka tsaiwa da yaro an gane kafin da zuwa ta mai ishara da lokaci ya karatu da kuma tsarorin da suka za a cikin mahabar ta ta awa hudu yayi da gaskiya ba zai yiwu a ce a kasance a zauna a zama ɗaya a yanar dinsa a dole na tunanin cewa mu raba abin gida biyu sha Allah kuma an ala a sati mai zuwa Allah ala ya ba mu ararrai sha Allah za mu dora da warwarar kowane in sha Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مالا أبو محمد مرتضى المالكي لا ya saka da wuri kuma dai ba sai na ce muku komai ba dangane da karatun in karfafa a maganar malam wurin nan arifai da aka ce suna shan giya ko sun sha giya kafin a halitti annabi adam to me yasa ake ce musu banu adam bayan kuma ga shi sun girma annabi adam domin sun kan halitta annabi adam sun more har da shan giya ya kuma ake ce musu 'ya'yan adam abu zuwa warware wata wannan abin nan dai sannan kuma shi sun na jirgin ba su da ya ce ga abin da aka fara a lissa sun na kai gara kaza sun na kai gara. kaza ya dami da wannan kan yake shi ma ya shi aka wannan na biyu wannan alamun da su da ake faɗa har ake kafa hujja da wani san arasu da rabu ku kalu wa ya na da Allah tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yau a faɗa mana wani mutum ciki da ya ce wai ayar tana magana a kan wata rayuwa da aka yi kafin halittar annabu adamu har aka ji aka zauna aka gana da allah har ma aka ji aka shariya muna son wani musulmin kirki guda da wata magana sannan cewa idan maganar da babar da yi idan a rufai ko auri auliya uku ko shehune su yi magana kawai ka gaskata ba ja'in da in zuwa da zuba banta ko tambaya kan lamu da babanka da imamu maliku wane ne kowar sanin allah kasan yana da kunya zai ce imamu maliku mun san ko maganar nan sai imamu maliku da ya tsaya a wajen kamar manzan allah kuma a sallar ya ce kullum yukhadu minhu wa yurad illa sahih kowaye mutum su ji mamu in yi magana za a iya karɓar wacce sai daidai wacce ba daidai ba a watsar masa sai mai wannan kabarin ya nuna kabarin ba to mu mun ajiye magana ba ba kamar ko samaru ai kano kadan malikawa ne ko to wayar kano ne bayan malika ne sannan maganar shamaki da dogari yanzu fi sabilillahi ai mu da cewa kai kawai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama shabakin Allah ne dogarin Allah ne sai mu shabakin mutum ba mu da wadana amma da ka ce ba shi shabakin ne amma wasu kuma sun wuce matsayin shabakin su da suka shiga da aka yi sha'anin suna ciki yana wani wanda ko anan ma da ma in shabakin yanzu sun sarki shugaban kasa ko gurin sarki waye da mai shabakin ne da shugaban kasar da shamashin waye ya wani matsayi shugaban saboda ku zai bar shugaban kasar a cikin gudana shi zai dawo wani da abin da zai bai sani ba to kuma wai a rufan da ushakun da kwanarai sai suka je suka shi a nusu suka gwangwaje a gaban munin amma shi shamashin yana wani lokacin da ya yi dama mun da muke jimar da kuka fifita su da zan akan shamashin shi ne rigimar ta mu mun kuma wallahi annabi abu wannan ku ba. wannan shi ne sai sa ku duba hadisi sun san muna ma magana ke da aya inda za ka gano wanda yake ciki ya fusha maki matsayi hadisin nan sananne a wurin wanda sa'a wani sahabi ya zo ya ce la'akunan na kowa ba rasulullahi ba yau da yake na zama shamaki zan kai ta komai nawa ba zan je kasuwa ba ba zan je gona ba yau shafi yi zan zama da wannan Allah da ya je neman manzon Allah ka ce yana gona kaza yana lambu kaza da ya je zauna a bakin koba duk wanda ya zai zo sai ya mai sai ga sai na abubakar yau zai tafi sai da kaza bari su kan bari sai na abubakar ya tsaya saboda shamaki ne yake magana sai na abubakar ya tsaya shamaki ya shiga ina gurin hannun zuwa sallar ya ce ga abubakar nan akwai ba yana neman izini hannun zuwa sallar ya ce yi mai izini wa bashir hudun janna kamar bishara da aljanna mun zauna bitin tambaya da da abubakar da ya zo aka kai shi gaban annabi da wannan samun shamakin annabi wane ne kuma wani to kaga kai ma so kake ka ce mana wa'annan da annabi ya zama shamaki ya kai su sun fa annabi Yana ku gano wannan da to abin da kullum ai sun kafin malam yaro kuma malam baya da ne magana ta na ce suna ba ba yau aka fara biki da shewa akan halarwa baya da na faɗa ga kuma ya zo ya kawo dalili ga kuma hujja mun kawo sannan maganar cewa Allah ko mala'iku maza mata zaɓe shi ko baka zaɓe su ba mun ba dama a kiran sa'ar sunna kamar yadda malami faɗa ba wanda yake cewa mala'ika na wuri ba wanda yake cewa mala'ika mace ba wanda yake cewa Allah namiji ba wanda yake cewa Allah mace abin da ya sa muka ce maka ba za ka ce wa Allah ka jingina mai jirgin mata ba saboda bai jingina wa kansa ba amma mu ne sa muka jingina wa Allah jirgin namiji ba don mun ce namiji bane shi saboda ya jingina wa kanshi jinsin namiji sai yi saba ba da ma an ce shan ga duk wani baba na mala ko haƙi ma ma na mun ba ka shekara ɗari shekara ɗari ka je ka yi tilawa alƙur'ani da farko zuwa ƙarshe ka babu wani guri da Allah ya yi maganar kansa ya sa wa kansa da lirin wallahi tallahi billahi ba ka da gudu daga nan in za a ka shekarun da suka rage a duniya gaba daya ka kawo Allah ya raya ka zuwa ƙasar duniya wallahi ba ka da gudu inda Allah ya jingina wa kansa da mirin gudu muka tsara ka irin wannan shekarun ka ba nisan manzan Allah karkar ka kawo mana inda manzan Allah ya ba wa Allah lamirin mai mu kuma da muke gaya wa Allah lamirin na wani لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعله هو الله هو أنا الله معلمان أنا فيها أبو أجرى من هو هو الله سنة رابعة منها الذي لا الذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولا الذي يبنى وجهه سبحان الله عما يشركون هو الله الله يقارب الرسالة الخالق هو الله الخالق البارئ المصور له بالعبا له الأسماء الحسنى يسبح له wa huwa dalabirin ne wannan an da zabuwa ce Allah namiji bane amma ya ba wa kansa dalabirin wani namiji in muka tashi ba shi dalabirin dalabirin namiji za mu kai kuma da ka ba shi dalabirin mace ko yi kai da ƴan uwanka kafiran baya su da suka tashi suka ce mala'iku ne matan Allah ya ce da yukamuna mala'ika innal ladina la yu'minuna bil akhirati ba su imani da Allah ba da ranar lahira da sa saboda da yukamuna mala'ika ta ya ta kunta kai da ka tashi ka ce ba ma mala'iku ba tun gurin gum sun gaya wa mala'iku ta ta kunta Allah ya ce ba su imani da lahira ba dan Allah ina babanka da ya ba wa Allah da ne Allah ya ba wa mala'ika ba an ji bakin mu suna ta kuma saboda an taɓa baban ko ba za ki aka yi ba to aka yi nan gurin ya yi kuskure a gyara kuma jikansa ne ya faɗa halak malak kuma yaro ya tambaya an ba shi amsa ya ce aya da hadisi ya ce shekara biyu shi ya ce shekara ya ce shekara malam fasu Allah ya saka ma da alheri kana budan amma amsa saka muna nan muna bi in an ba ka amsa gamsashiya za mu zama wakilan da ce amsa ta yi in ba ka ba da amsa da ba sai ba sai kan ka zo kai kusa mu wallahi za mu bari za mu ce ba sai ba a dai bincika a nemo ma amsar ka dan kuwa wannan ita ce aqidar ahlus sunna ba ma da sai da zakara idan ka ce abu kaza kaza ne saboda aya kaza a cikin alƙur'ani ta ce kaza abu kaza kaza ne saboda hadisi daga manzan Allah ya ce kaza dan me za ka ce kan magana da kan ne da wahayi annabin Allah ka tukan wanda ya kowa matsayi a wurin Allah Allah bai ce ya yi addini da ra'ayi ba ko da tunani ko da hanyar nila Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina والمنافقين سورة البيت أحزاب بعد أن نضع آيات والقول لله والأمورية وأهل الصلاة والسلام واتبع ما يوحى إليك من ربك بقى أبو ما يشكرا دمو شيء وزعين ما يعني شيء وعني ما يعني ما يوحى إليك من ربك فنقول مبجدك أبو الله يشكرا ka bi abin da aka yi maka wahayi daga ubangijinka ba daga shaitan ba ba daga junaidu ba ba daga waye a sosiri ba daga ibn arabi alfa'i ba daga koma wani irin gargara za ka ɗauke ba ta a rayuwa shi da kansa ya faɗa kuma allah ya ya faɗa in ajabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake bi sai abin da aka mun waye sai kuma ka ce kan ruwa yi wai mutum ki mu da shafi mutum abin da aka fara shekara su tun da dai shekara da aka fara eh, kuma bayan an sha giya fi da ke zai da ma ana cikin lafiyayyen hankali ne sai mutum auna mu gani zai dace da shari'a amma ana cikin giya kuma aka faru magana kuma fi isa da ya za ruwa ce ne misali alƙur'ani da hadisi ya yi wannan zance ne to da haka hannun sallahu a dai sake duba da za a ba wa yaro sannan malam allahi a cikin amsoshin da yake baka wajen karanta littafin kai yanzu ka cewa wannan littafin shi ya rubuta ko da ka domin wani da ya rubuta ba yadda za a inda ka sani ya rubuta littafin da ke zo yana yawan littafin cikin wannan don kun ga ba ɗauko littafin ba amma haka a littafin ya ringa mun ya ringa da ya ringa tsara tsara da ya gaba ce zai iya da wannan littafin da kuma rabin da ake zai da yaran yana ta faɗa wai ba za su je su ba mu amsa ba ba za ku je su nan kai ka kanta ba mu amsa to mu sun je tambaya ko ko da kina zo mu da su sun suka ce da Allah mai ne baban ka ne da muka ce ba daidai bane kai kuma ka ce za ka kare ka zo ka kare ai ba baban su bane wai su su ba mu amsa ba wai wallahi sai kanka yayi furfura ya koke in dai amsa za ka ba mu ta gaskiya ba ka iya ba ko da haka dan Allah mu abin nan sai faɗa wallahi abin ba muna yi bane ne sun ba muna yi bane don mu tonan saka ko wani naka muna yi ne don abu da tsada a tsira tsada domin kin dan mutunci ne shawul fati hafizahu Allah wa ayyadahu ba zai zoye wannan maganar ya suna tuntun kakaki ba illa da cikin mutunci ne wallahi ba zai ba to da yana kaunar kakaki amma saboda girman Allah ya fi na wannan ya duba kai ma dan Allah ka duba cewa girman Allah ya fi na babanka a ajiye gurin da malam ya kuskure ba ma su ne bane dama annabi ya gaya mana kullum ba da makarfa wa mun kairu kafa ila tawabu duk ɗan adam kuskure baban ka ya kuskure sai ka ce ba ya nan kuskure ɗaya ne bayan ga alƙairansa kaza ga alƙairansa sai mu ce eh, ke yi ke tun da dama ya Allah yana awo ne da ma'auni ne da Allah ko ba a ma'amar sakular mawazin mu ko wani ya rashin da ba su yawa amma wani kamfan abin da za ka yi da ka daina wannan kariyar ka ce ya eh, mun ji ya kuskure a nan amma duk don alƙairansa na kuri kaza ba ku gani ba alƙairansa na kuri kaza ba ku gani ba alƙairansa sai mu ce eh wannan alƙairansa ya dace shi na nan ba abu wani sashi na sarki Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon fahimta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ka tsara karfafar gaskiya da masu koyon bayan gaskiya Allah duk abin da yake na gaskiya ne muke kansa Allah ka karfafe mu ka ba mu fara gwiwa barazana da hayaniya da kowane irin abin da za kar Allah kar ka ba mu rauni ko karaya ko gajiyawa Allah ka ƙara ƙarfafa mu babban abu Allah ya ba mu ikhlasi a cikin duk abin da muke gabatarwa wannan bawan Allah ma malamin Musa bin Najib Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya sanya wannan aiki da yawa a cikin ya ni zanar hasanat nashi da kowace ɗan komu da muke ganin suna kan bata muna roƙon Allah ya shirye su ba ma so mu Allah ya sa ya sa sa wuta roƙon mu kullum Allah ya sa su gane mu hada aljanna da duniya su ne mana fatan mu shiga wuta su ba ma mu wallahi Allah ya sa mu zamu mu haɗa mu zama makota a gidan aljanna a sassan mu na jannatul zawfi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you. wannan shi